To a ina ne jinin nawa yake? cewa da dariya boka ya kana ya ce, Ai mun gama sai jinin na biyu da muke so shi wannan yana kwari za mu cire shi, wato nan da sati uku. Kasancewar Abba ya sami biyan bukatar sai sa shi miƙewa yana ba shi baki, ya sanya hannu a aljihu ya ciro wasu bandar ɗin kuɗi ya zube a gaban boka, ya ce wani abin ma sai mun ci. Suka saka dariya ya godiya ya fice. Yana komawa gida already dama kafin Bashir ya tafi ya nemo masa wata balarabiya ta dinga ɗebe masa kewa. Yana shiga ya same ta zaune da mini suke takugunta. Daga saman ta kuma riga ce mai sharshar sosai ta yi mata kyau. Sai dai ana ganin ilahirin komai na jikinta. Yana karasowa ta rungume shi tana wani karairaya tare da bashi kisa kumatu. Ta kamo hannunsa suka karasa bedroom. Da kanta ta cire masa kaya ta fara fanko ina na jikinsa da tausa. Shi koya wani baje kamar ɗan shayi. Tsokaci. Wayar Abba ce ta fara ringin, budurwar da ke zaune a gefen sa mai suna Shukura ta miƙo masa, ganin namban Bashir ne yasa Abba sakin dariya ya ce dan iska sai yau zaka taya da murnar. Ya daga wayar daga can bangaren Bashir ya ce an gaida gwamna mai zaman kansa. Ya hutu ya jin daɗi game da cewa yaushe zaka dawo. Abba da ke kwance ce ai zan kai wani kofi ma ban dawo ba wallahi. Waro ido Bashir yayi ya ce to Allah ya kai mu ya kashe wayar. Tunda Ummi ta ga tafiyar motar Abba ta tsaya jikin window tana kuka, kasancewar ta leka ta gama hira kwanta babu lafiya ga Abba kamar wanda baya hayyacinsa. Fitowa wajen gidan ta tana ta ga ma'aikatar gidan kowa na harkar gabansa. Ta dawo falo ta zauna, sai kuma ta janyo wayarta ta kira lambar Ammar. Kira ɗaya ya ɗaga tare da sallama ya ce, Ummi, kana ina? Ummi ta ce raya ba ce, wallahi na yi nisa amma zuwa magarib zan dawo. kashe wayar ummi ta ta zuba tagumi sallamar da ta dina ya yasa ta dago kanta ta kalli waye alhaji bashir ta gani tsaye yana jefar ta da wani murmushi mai wuyar fassaruwa ta ce barka shi ma barka ya ce kana ya zauna tare da ce mata ina yi ne?" lafiya ummi ta ce shiru yawan zu na yan wasu mintuna bashir ya ce kin gane ni kuwa Nushi ummi ta kana ta ce na gane kaman kai ne Bashir ko? Ini ne tabbas dama wata magana ce ta kawo ni amma kafin nan zan dan yi miki tambaya. To Ummi ta ce tare da tattara natsuwarta ta kalle sa. Na kamar kina cikin damuwa ko Bashir ya jefo wa Ummi tambaya. Tsintar kanta ta yi da faɗa masa damuwar ta ce ka san yau gwamna ya dawo ko jimawa bai yi ba ya tafi. Ga shi yarinya babu lafiya. Ummi ta ƙara shi maganar tana share hawaye, kasancewarta mai saurin kuka. Allah sarki, amma ga shawara idan ba za ki damu ba. Bashir ya faɗa yana duba-duba alamun rashin gaskiya. Yana jin ka Ummi ta ce, Yau dama na ce mai zai hana tun da shi mai gidan nan, yanayin ya zo in dinga ɗebe miki kewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummi ta ambata a zuciyarta tare da miƙewa tana astaghfirullah ta shige bedroom ɗinta ta saki ta san idan ta ci gaba da zama shedan ƙugu ne zai iya kitsa mata wani abun ganin ta shige ɗaki ya sa bashir miƙewa tare da cewa za ta bani matsala wannan ya kwace. zuwa bayan sallar isha'i amara ya shigo ya samu ummi a falo ita da mahira kasancewar ta dan da sauki ta fito kasa da ido da mahira yayi ya juyar da kansa ga ummi ita ko tun da ya shigo idan tana kansa mamaki ne ke isar ta ummi ta ce maza ka saki waccan yar matsiyatar ta wuce ta tafi gidansu waro ido amara ya ce abba fa ya hana ummi mari Ummi ta zuba masa kana ta ce, Wato ni ba ka jin magana ta har da yaushe kai rigar da za ka dinga umarni na to wallahi kafin safiyar kar in bude ido in ganta a gidan nan miƙewa ammar yayi rai a bace ta fafa din su ya samu nisha kwance a falo kan sofa tana kallo a wayarta ya nemi guri ya zauna kana yace ce nisha ina matakar son ki ban san me nayi wa ummi ba take sarraba ni dake shiru nisha tai bata ko tanka masa ba ya ƙara cewa ni ban ma san inda ake rubuta saki ba dariya nisha tai sai kuma ta gimtsa fuska Yana tsaye da biro a hannunsa har ummi ta shigo ranta ba ta ce. wallahi ko ka sake ta ko in saba maka Cikin sauri ya ɗora hannunsa kan takardar da ke shimfiɗa kan tabal ya rubuta ni Ammar na saki nishi saki ɗaya har yana hawaye da kunkuna takardar ya ba nishi ya fice da sauri. Murmushi Ummi ta ta shiga bedroom ɗin nishi ta wurga mata akwatin ta kasancewar ba a kawo kayan auren ba ta ce matsiya ki bar mana gida auren ki ya janyo dalilin tarwatsewar farin cikin mu tabbas na yi nadama. Nishi na kuka ta miƙe ta ɗauki akwatin tare da rabawa ta gefen Ummi za ta wuce. Ummi ta jawo ta ta ce ko kayan ɗakin naki ne girgiza kai nishi ta yi alamar a'a ta dawo da baya ta ɗauki mayafinta da ke kan sofa ta fice tare da durƙusawa ta ɗauki akwatinta tunowa sai da kuɗin da hajiya ta bata yana nan a falo don haka ta faki idon ummi ta ɗibe ta fice Tana fita ta samu mai mota kasancewar Furja ta yi mata kwatancen gidan nasu. Suna isowa ta biya mai mota sa ta tsaya a bakin gidan tana sake-sake a zuciyarta. A fili ta ce kowa ya ba mamma kuɗin siyar don kariran gida irin wannan oho. Ta fara nokin mamaki ne ya ishe ta. Gidan har da mai gadi. Bata gama rudiya ba sai da aka buɗe mata ta shiga ciki. Tsayawa kallo tana mamakin inda su Iman suka samu kuɗi haka turo doɗin falon ta yi tare da sallama ta tarar da imam da foja da mamma zaune suna kallo da gudu ta isa gurin imam tana dariya ta ce imam ko ka zo gidan murmushi mahaifin nata yayi yana cewa afuwan yar albarka zan zo ba yanzu ba mamma da ke washe baki ta ce kaga hajiya ne shi ikon Allah foja kan kama hannunta ta yi suka nufi bedroom dinta suna shiga suka zube kan gado foja ta ce wato ne kika turo min faɗin da mahaifiyar Ammar take yi miki ta ko murmushi nishi ta yi ta buɗe takardar da Ammar yi mata sai saki ta dungume tare da miƙawa foja karɓa foja ta kana ta ce saki ɗaya fa yayi iman a yanzu dai na ji daɗi nisha ta faɗa tana dariya foja ce ta ce kin ko sanya masa maganin ni na sa amma ni ban ga yayi komai ba nisha ta fada tana son jin maganin me foja ta bata foja za ta kara magana suka ji sallamar mamma da yar fara'ar ta ce na ganki da ɗan akwatin kwana zaki yi ne inisha ta ce kana ta danyi murmushi ta ce Amar din ya je Singapore to Allah ya dawo da shi lafiya mamma ta faɗa suka amsa da amin har ta fata ta dawo ta ce yar albarka mai kike so a dafa miki duk dan mamma ta ba su guri su yi hira sa take cewa ko me kika dafa mamma zan ci mamma ta fice jiki na rawa Nisha ta tari Foja ta yi rauro da ido, sai kuma ta ce anti Foja kina ganin idan mamma ta ji gaskiyar abin da ya faru ba za mu shiga tashin hankali ba. Tsaki Foja ta yi kana ta ce tunda an ƙetare waccan gadar saura ragowar dole ki shiryawa komawa. menene yauwa anti foja ina da tambaya nishi ta ce tana dariya na ga kun koma gidan yan gayu ne waye yi muku sabin gaban foda ne ya fadi tana gudun ta ce motar ta aka siyar a samu matsala amma dole za ta gaya mata gaskiyar zance Mylisis na amnisha ta ce tana kallon foda mamma ta sayar miki da motar da aka yi miki kyauta a kayan aure murmushi ni ta sai ba tare da ta nuna damuwa ba ta ce da shi ne aka sai wannan gidan iman foda ta ce tana rungu mota Hoja ta fashe da kuka can kuma ta shiru. Mamma da ke kicin yau da kanta take hada wani shi abinci mai rai da lafiya. Bayan ta gama ta jera shi da lemu a dogon tire ta kawo dainin ta ijiye, kana ta je ta kira Nisha. tasuwa nishi da Foja suka yi a tare suna ta hirar su. Lokacin Imam ya fice. Har da dai suna hirar duniya, sai da ɗaya ta yi bacci sukan sannan suka yi shiru washe gari ammar na zaune a ɗakinsa abin duniya ya dame sa musamman da idan ya je fata ɗin nishi ya ga wayan sai ya dawo nasa fata ɗin yana kuka yau satin mahira uku da safe ta tashi da amai kamar za ta amayar da 'ya'yan cikinta kasancewar ummi na ɗakinta ko jin ta bata yi ba sai da ta yi amai sau uku ta wanke fuska ta dawo ta kwanta har bacci ya fara ɗaukar ta ummi ta shigo rike da shayi a hannu tama jikinta zafi family doctor su ta kira cikin kankanin lokaci sai gashi ya zo ummi ta yi masa iso zuwa ɗakin mahira ya shiga tare da zama a falo ummi ta dago ta ta rike mata hannu suka taho falon zanar da ita ummi ta yi suka gaisa da doctor ya tambayi me ke damunta wallahi ban sani ba ummi ta ce tana da yawan zafin jiki sosai ko dai malaria ta ta ce dakta ya ce yana fito da abin gwaji ni kawo ummi ya ce ta yi fitsari a nan ta kawo mun na gani gaban ummi ne ya bada ras tunowa da aika-aikar da amar ya ya ta karba jiki a sanye ta rike hannun Mahira suka wuce bedroom ta shiga toilet ta yi fitsarin bayan ta gama ummi ta sake rike ta suka dawo falo ta mika wa dakta robar suka zauna abin gwaji ya sa dan jima can an jima ya ciro ganin abin ya zana layi biyu ya sa shi duba da sauri ya ajiye wannan ya kuma bude sabo shi ma layi biyu ya nuna a firgice ta dago kai ya ce ciki fa ciki ummi ta ce ido a waje kamar zai faɗo lokaci ɗaya hawaye suka fara zarya a fuskarta ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin rayuwa ce dakta ya ce ke mahira ina kika yi ciki amai ne ya taso mata da gudu ta koma bedroom ɗinta ta fada toilet ta dinga kwararawa sai da ta gama ta buɗe famfo ta kora sannan ta dawo kan gado ta kwanta sam ta ki komawa falo ummi da ta gaji da jiran dawowar mahira a zuciyar ta ce ko ta dawo ma me za ta ce bari in samu in rufe bakin dakta dakta ina zuwa ummi ta ce tare da nikewa ta fice kai tsaye bedroom ɗinta ta wuce ta buɗe bedside din ɗinta ta ciro kuɗi masu yawan gaske ta dawo gurin dakta ta ce idan har ka rufa min asiri ka zubar da wannan cikin zan baka wannan kuɗin washe baki dakta ya kana ya ce hajiya ai mun saba kashe wannan kes ɗin babu damuwa ta zo mu je ɗakin mahira ummi ta shiga ta sanya mata hijabi tare da sauko ɗauko wayar mahira ta roƙo hannunta suka fito a motar dakta suka wuce kai tsaye hospital ɗin da yake aiki suka nufa suna isa ya fakin suka fito tare da ce musu su shiga ciki shi zai duba abu a ofis ya zo nuna musu wani ɗaki aka yi kamar na tiyata wani ta shigar da mahira suka zauna suna jiran isowar dakta bai ɗau lokuta masu yawa sai gashi ya shigo hannun riƙe gida wani abu da magunguna cewa ya hajiya bari a ƙara yin gwajin nan mu gani anya ciki ne kuwa zuba masa ido ummi ta yayi gwajin cikin ikon Allah ya ga yanka ɗaya a firgice ya miƙe tare da cana koma kamar zautacce dazu fa na ga ciki yanzu ya nuna babu. Daga hannu sama ummi ta yi har da hawayen farin ciki a haka suka bar asibitin bayan an haɗa mata maganin zazzaɓi. A motar su ta komawa kasancewar doctor ne ya kawo su bakin ummi baya rufuwa. Washe gari nishi ta fito dama ta cewa mamma za ta je anguwa. Mamma ta yi mata Allah ya tsare. kai tsaye mota ta hau tare da fadar inda zai kai ta sun yi tafiya mai nisa sannan suka iso gurin bolar da mahaukacin nan yake zama kuɗi ta ciro ta miƙa mai motar kana ta fito tare da dube-dube abinda bata gansa ba inda ta saba ganinsa ba. Guri ta samu ta zauna tare da zuba takumi tana nazarin ta ina za ta fara neman sa. Lokaci na ta tafiya har yamma ta yi babu shi babu alamar sa. Ta miƙe tare da share hawayen fuskarta, ta ta kuma tarar mota ta shiga. Suna barin gurin shi kuma ya zo ya zauna yana tunanin inda zai biya haɗu da abokiyarsa. Tana cikin mota tana nata tunanin har aka wuce gate ɗin gidansu. Kasancewar gidan a bakin titi yake. Kuri ta miƙa mai mota ta shige gida. tana shiga ta samu foja ba ta nan ta je kitso sai mamma ita ɗaya da 'yan aiki dama samarin gidan hutun su ya ƙare sun koma makaranta faɗa jikin mamma ne shi ta tare da cewa na gaji mamma murmushi mamma ta yi kana ta ce to sannu ga kika same su suna lafiya nishi ta ce tare da cire mayafin kanta ta ce ina anti foja ta je kitso mamma ta bata amsa har ta miƙe za ta wuce bedroom ɗinsa ta ji mamma ta kira sunanta gabanta na faduwa ta ce na'am na kuɗaɗe masu yawa a jakarki mai zaki siya ajiyar zuciya ne shi ta idan ta ɗauka mamma ta gano aurenta ya mutu ne ta ce la mamma ai kakar amur ce ta yi min kyautar su washe haƙora mamma ta kana ta ce ai ko ki kawo a adana miki in ba haka ba za ki gan talar da su no mamma akwai uzurin da zan yi da shi ne shi ta faɗa tana wucewa dan ba ta son ƙara jin wata shawarar ta sani sare mamma na son karbar kuɗin ne ta yi wasu uzuri da su nisha na tafiya mamma ta tsaki kana ta ce wa tsiya yayi yi miki yawa ai sai na ɗebi wani abun dan ana bi na bashi zaune abba yake a gaban boka boka a gama surutun sa na tsafi kana ya ce mun cire ciki kuma jinin ka ne yanzu saura ɗaya zarar mun samu tabbas ka haye kujerar muke an gama washe baki abba ya kana ya ce boka bawa matsala shi ma za a samu abba ya mike tare da yi wa boka sai an jima kasancewar bashir baya nan da kansa ya zo ya sa shi su

rute a mota yana cewa tabbas na yi dabara da na haɗa auren amma da yarinyar imam da ma dalilin da yasa ba na son auren shine babu wanda ya san inda yan uwansa suke wannan shine dalili amma in dai har za ta dinga samo man biyan bukata ta ai kenan abba ya ci gaba da tuki yana dariya mahira ta ji sauki sosai kasancewar yanzu ta daina jin laulayin kuma jikinta ya yi karfi ta ci kwalliya ta fito sanye da sare mai ruwan madara sai ta baki da mayafinsa bakin bakin nan ya sha jan baki ta yi kyau sosai ta zo gurin ummi Ummi ta ce Ummi ni yau gidan Hajiya za na kuma sati ɗaya zan yi. To Allah ya tsare dama Hajiya ta ce ba na tilasta miki ne. Na ma ji sauƙin magana akwai kuɗi a bankin ki ko? Ima Hira ta ce ta janyo 'yar jakarta mai kyau da ta zuba kayanta ta fice. Direba na ganin ta ɗaya ya rugo da gudu tare da karɓar jakarta suka jefa mota ta faɗa musu inda za su kai ta aka buɗe musu gas suka tafi. bayan tafiya hira wayar ummi ta fara ringin ganin ba kurnan ba ya sa ɗaga dagawa sai da aka yi kira wajen sau biyar sannan ta daga a hankali ta ce waye abba da ke wasa da gashin shukura ya ce abu maki sabin din nan ba ta ba kenan murmushi ummi ta kana ta ce to ai habibi ka fiye sauya layi ne ta ce ya garin ya ayyuka komai lafiya abu ya faɗa yana yi wa shukura alamar ta je gefe za su yi magana da wacce yake waya ummi ce ta ce yaushe za ka dawo dariya abu ya sa kana ya ce ki daɗa haƙuri insha Allah na kusa dawowa zan kai sati uku nan gaba ran ummi ne ya ɓace ta tsinci kanta da kashe wayar ta ijiye abba kam ya yi nisa ko a jikinsa bai ƙara kira ba ya ije wayar suka ci gaba da sha'anin su rabon da ummi ta sa a mara ido yau kwana biyu kenan ya ma kulle kofarsa damuwa ta yi mata yawa sosai ga ta miji ga ta 'ya'ya ta zauna ta zuba tagumi tana cikin tunani ne ta ji wayar tunaruri babu suna ta yanzu ma a fili ta ce kowaye oho sai ta ɗaga jin an ce hajiya barka da fatan kin wani lafiya ko yi lafiya kamar bashir ini ne tabbas dama ina son ƙara tunatar da ke ne hanya a buɗe take an fure kowane lokaci shedan ne ya fara yi wa ummi hudu ba da ta amince cikin sa'a ko ta ce na amince amma ba zai yiwu ka zo gidana ba sai dai mu haɗu a naka gidan murmushi ya kana ya ce babu damuwa zan turo miki adireshin gidan da zaki zo to ummi ta ce ta miƙe ta yi wanka tare da feshe jikin jikinta da turare ta dauki jakartar take cike da kuɗi ta dau wayar ta tafi ce sai da ta kai bakin kofa sannan ta sa hijab direba na tambayar ta tafiya ne ummi na ce musu yanzu za ta dawo tana fita ta tara mai mota za ta yi wa mai mota magana karar sako ya shigo wayarta na adireshin gidan kwatance ta yi wa direba sannan ta shiga sun shafa awa ɗaya da rabi suna tafiya sannan suka iso gidan bayan mai motar ya yi fakin ya fito tare da bashi sa har za ta yi nokin ta tuno abin da za ta yi fa zina ne ba alkhairi ba ne to ni ina zan sa rayuwata miji ya mai da ni kamar dutse wai ta faɗa tare da kwala mai motar da ya kawo ta kira ta ce ya mayar da ita shiga ta ya koma da ita gida ta ƙara masa kuɗi bashir da ke zaune kan dan ƙareren garinsa wanda ke malala da bashit ya baje yana jiran shigowar ummi tun yana duba time har ya ji ana kiran sallah yau kam ko masallaci bai je ba a gida ya yi sallar yana jiran ummi har aka yi isha shiru. nan ban wayar ta ya fara kira ya ta a kashe tsaki ya tare da wurgar da wayar a kan gado ummi na koma gida ta fara kuka a fili ta ce Allah na gode maka da kansar da ni gaskiya Allah ina daɗa gode maka washe gari zaune amurya yake a wani ƙayataccen kulub wanda daga ganin sa kasan 'ya'yan masu fada a jini a sa? Hannun sa na dama rike da biya daga gefensa kuma budurwa ce matashiya da ba za ta wuce shekara ashirin ba Kida ne ke tashi a gurin kamar ginin zai tsage mutanen ciki komai harkar gabansa yake yin amma da ke zaune ya miƙe tare da rike hannun budurwar suka fara rawa wayarsa ce ta fara rangin ya ciro ta aljihu ganin lambar ummi ya sa shi dan ɓata rai ya ce barka ummi ummi ba ta jin abin da yake faɗa kasancewar ƙara da gurin ya kaure da shi sai magana take amma baya jin ta maimakon ya kauce daga gurin hayaniyar sai da shiga yake ummi ta kashe wayarta tana tunanin ina to amar ya je haka shi da baya son kwana a wani guri idan ba gidansa ba yau kwana nisha uku da zuwa zaune suke a bedroom su suna hira foja na shafa fauda ta ce sai kin san me a'a nisha ta ce Foda ta ce na kwana biyu mamma na yawan waya da wasu mutane idan na shigo sai in ga ta katse ko kuma ta daina magana a gani na babu abin da za ta boye min. Hun Nisha ta ce kana ta kara da cewa amma dai kin san mamma idan tana magana akan wani abun musamman ma na kuɗi ba ta son ko da imam ya je kin san haka meye na damuwa suna zaka da hira suka ji mamma ta shigo da kuka tana rafa salati tana cewa duniya ba gidan zama ba Allah ya karɓi bakuncinka da sauri foja suka miƙe tare cewa waye ne shi ta dafa kirji mamma ta ce waye Alhaji ne ya rasu jiya inna lillahi suka dinga maimaita kowane idan suna fitar da hawaye suka ɗauko mayafi suka bi bayan mamma ta juya zuwa bedroom ɗinta ita ma mayafi ta ɗauka suka fito imam da ke shigowa yanzu ya tsaya saboda ganin mamma da nishi da kuma fota kowace da mayafi ga idanuwansu ya yi ja cikin tashin hankali ya ce wai me ya faru nishi na kuka ta ce alhaji ne ya rasu da za ka bugo wa mamma waya salati imam ya kana ya ce allah ya gafarta masa ya ciro kudi a aljihunsa ya mika mamma ya ce ku hau mota Karbatai suka wuce suna fitowa daga gidan cikin sa'a ko suka samu abin hawa bayan sun shiga motar ta fara tafiya wayar mamma ta fara ringin wayar na hannun nisha hakan ya sa ta ga mai kiran an rubuta hajiya faɗi mato ta miƙa a mamma karɓa mamma sai tare da amsa ta kara a kunnenta tana murmushi mamma ta ce yanzu ina mutane bari idan na sauka zan kira ki tam hajiya faɗi mata ta ce mamma ta ije waya mai karatu idan bai mance ba hajiya fadi mata ita ce mama ta sayi gida a gurinta suna isowa mai motar yayi fakin suka fito tare da bashi kudin sa kofar gidan cike yake da mutane yan zaman makokin suka kutsa kai cikin gidan gida ne madaidaici ba za a kira gidan da masu kuɗi ba saboda gidan ƙasa ne ma yana ɗauke da kofa wacce ita za ta sada ka da cikin gida wani ɗaki mamma ta shiga ta zube gaban wata dattijuwa tana kuka tana cewa mami shikenan alhaji ya tafi ya na da in zo wata na biyar wacce aka kira da maman ta goge hawaye ta ce, Ni babu abin da zan ce miki Khadija sai dai a ta'ar shirya, saboda shi kansa Alhaji kafin ya rasu ya dinga ambatan sunanki. Tabbas hakan bai yi ba su foja daɗi ba, suka fashe da kuka sun san tabbas mamma ba ta ga maciji da talaka. Ba ta so su haɗa inuwa ɗaya. Farkon labarin, gidan Alhaji Muhassin yana da ɗaɗe mai suna Sabar, Sabar ya taso cikin gata da nuna kulawa tun daga haihuwar Sabar matarsa bata sake haihuwa ba. Gata suka dinga nuna masa har ya isa sawa a makaranta. Kwanci shi babu ya auren Allah ya kammala firamare din sai ya shiga sakandare. Cikin hukuncin Ubangiji ya kammala ya shiga ta gaba daga nan ne Allah ya haɗa shi da budurwa mai suna Dalila. Dalila fara ce doguwa ba ta da ƙiba. Gashinta dogo ne har gadon baya kasancewar su Larabawa. Suna soyayya har ta kai ga an fara maganar aure. Ba tare da ɓata lokaci ba aka yi auren Sabar da Dalila sosai ko kowanne yake burin faranta wa ɗan uwansa. Watan ta uku da aure Allah ya bata ciki. Suka dauki son duniya suka dora wa wannan ciki. Gata iri-iri har Allah ya sa cikin ya kai wata tara. A ranar da ya cika wata tara da kwana goma ne Jalila ya tashi da ciwon mara da baya. Suna ganin abun kamar wasa har sai da ta kai ga ƙarfinta na neman karewa. Suka dunguma zuwa asibiti. Suna ganin halin da take ciki likitoci suka ce aiki za a yi mata. Hankalin sabar da na iyayensa ya matukar tashi. Suka da kufa roƙon Allah. Kwatsam Allah ya kawo haihuwa ga dangaren ta sambulo danta Balarabe fari kyakkyawa mai kama da Sabir. Bayan an gama gyara ta asibiti suka dawo gida, kai tsaye maman Sabir ta zo gidan su Dalila lokacin kwana biyar da haihuwa, ta buƙaci tafiya da ita. Kasancewar mahaifiyarsa ce bai hana ba, amma da ya ƙudiri aniyar hana ta zuwa gida. To ai saurare, bari mu dakata anan nan mu na gaba.